وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيب عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على ناجيم إلى مدين اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na asabar ɗaya ga watan ramalana hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku daidai da biyu ga watan afrilu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya Allah ya ƙara mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba 39 yakubu avenue daura daga ladima road angwari miji a kaduna a wannan ƙasa mu ta nigeria muna gudanar da karatun tafsirin littafin allah subhanahu wa ta'ala tafsirin ramadan a jerin gwanan tafsirin wannan ramadan na wannan shekara wannan shine majalisi na uku mun kwana a cikin suratul baqara aya ta ɗari da hamsin yau da izinin Allah za mu tashi daidai aya ta ɗari da hamsin ɗaya inda Allah maɗaukaki yake cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون الله مدوككي bayan ya gama bayani akan canza alƙibla da yi wa al'umman manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi daga baitul maqdis zuwa baitullahi haram ka'aba bayan an ɗauki kusan wata goma sha bakwai zuwa goma sha takwas ko sha tara sai Allah subhanahu wa ta'ala ya janyo hankulan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan ni'imar da ya yi musu saboda idan mutum aka jawo hankalinsa akan ni'imar da aka yi masa yakan gane falalar da Allah subhanahu wa ta'ala yi masa daga nan wannan zai sa ya jajirce ya nemi yardan Allah ai Allah maɗaukaki ya ce kama fi kuma rasulan yadda muka aiko a cikinku ku al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam asalatan الخطاب ila sahaba, الصحابة وتبعا إلى umma. asali Allah yana nufin sahabbai ne sannan kuma wa'anda suka biyo bayansu su shine al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai kama arsalna fikum yanda muka aiko a cikinku ku ku al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rasulan manzo wannan manzo minkum daga cikin ku ai daga jinsin ku ne mutum ne yanda kuke mutane da mala'ika ne za ku ce ai ba jinsin ku ɗaya ba ba aljani ne shi za ku ce jinsin ku ba ɗaya ba sai zama na jinsin ku ne yanda kuke mutane haka shi ma yake mutum yatlu alaikum ayatina shi wannan manzo yana karanta muku ayoyinmu in ji Allah wa yuzakkikum yana tsarkake ku wa yu'allimukum alkitaba yana karantar da ku alkitab anan littafin Allah shine alquran wal hikmata shine sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun kuma yana karantar da ku abinda da can ba ku san shi ba ana jahiliya ana mushrikai yana karantar da ku abinda da ba ku san shi ba wannan aya Yana kama da faɗin Allah maɗaukaki da yace ce laqad manna Allahu 'ala al-mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihim wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin Allah maɗaukaki yace ce laqad manna Allahu 'ala al-mu'minin lamul qasm قد بالتحقيق tabbas Allah ya yi baiwa ga mu'minai id ba'atha fihim rasulan min anfusihim a yayin da ya turo manzo daga jinsinsu yatlu alaihim ayatihi shi wannan manzo yana karanta musu ayoyi na Allah wa yuzakkihim yana tsarkake su kamar yadda Allah ce khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha saboda haka yana tsarkake su wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma kuma yana karantar da su Qur'ani da sunna wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin ko da yake su larabawa al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kafin zuwan wannan manzo suna cikin kata bayyananna haka huzaifatul yamani sirrun nabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya faɗi yanda imamu muslim da imamul bukhari suka rawaito yace kana nasu yas'aluna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam anil khairi wa kuntu as'aluhu anil shar makhafata an yudrikani ya ce mutane in suka zo wurin manzan Allah sallallahu Alaihi wa'alisallam suna masa tambaya akan alkhairi tambayan da suke na alkhairi ne ni kuma huzaifa in zan yi tambaya ba na tambaya akan alkhairi sai na yi tambaya akan sharri ne hikimar ya ce tsoron kada in fada cikin sharri ya ce tsoron kada ni in fada cikin sharri ni akan sharri nake tambaya sai na ce ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam inna kunna fi sharrin wa jahiliyatin faja'ana Allah bi hadha alkhair amma Allah mu larabawa al'ummanka wanda muka imani da kai da muna cikin sharri da jahiliya maguzanci sai Allah ya zo mana da wannan alkhairi wani irin maguzanci ne wannan mata a jahiliya sukan zagaye ɗakin ka'aba turara tumbi suke sai su ɗauki auduga su toshe al'auransu suna ɗawafi suna waka al-yawma yabdu ba'dahu aw kulluhu fama bada minhu fala uhillu suna waka suna cewa to yau fa jikinmu zai bayyana ko wani sashi amma abin da ya bayyana na jikinmu ba muna halatta wa suke gefe su dinga kallo bane kaji wani fitsara su suka yi tumbur kuma tana zagaye ɗakin ka'aba tsirara suna waka sun ce yau fa jikinsu zai bayyana ko wani yanki na jikinsu amma fa duk da sun bayyana jikinsu wai ba sun halatta wa maza su kalla ba ne su kuma maza in za su yi tsawafi suna tsawafi ne tsirara da rana sai su sa auduga su masu toshe al'auransu ƙabila ɗaya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 ko kuma ta samu ƙarfi guda goma kamari kowa na zane da ita har sai ta yi ciki za ta daina zane da su idan ta yi ciki har ta zo ta haihu sai a ranar da za a cika kwana na bakwai da haihuwa mazan nan za su zo su zauna a bakin wato dandali na wannan gari sai su zauna su goma akan kujera akwai kuma dattijan da suke da gwanaye ne a kiyafa idan an ce kiyafa shine sanin asalin tsakan mutum dattijan nan idan suka zo sai su kalli yaron a hannunta ita za ta zauna a kujera su kuma su goma nan za su jera su yi layi a zaune sai su kalli yaron kallo da kyau sai su dinga kallon wa'annan muta samarin nan guda goma wanda wannan dattijan ya ce wannan shi ne baban yaron shi kenan ya zama ubansa daga nan shi kenan sai ya ɗaura musu aure ga ubansa kaga wannan ƙazanta ƙazanta ce ko ko kuma ita a kanta zauna su goman su zauna ka kalle su ka kalle su ka kalle su ta ga wanda ya dan fi gwaɓi gwaɓi ya fi romo a cikinsu? su ta ce wannan shi ne baban yaronta shi kenan daga nan ya zama uban kaga kowanne ba tunyin ba kafan baya duka ai muni ne za a ɗauko ɗan wani a ɗaura wa mai wani to duk wannan munanan ɗabi'un shine Allah ce wa tuzakkihim kana tsarkake su daga wa'annan ƙazantan ɗabi'u da suke yi wa in kanu min qablu ko da yake sun kasance kafin zuwan musulunci lafi dalalin mubin suna tabbata bayyananna sai Allah subhanahu wa ta'ala ya fitar da su daga wannan wato jahilcin ya ɗaura su akan addinin Allah subhanahu wa ta'ala shi ta Allah maɗaukaki ya ce alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufran wa a ahallu qaumahum daral bawar Allah maɗaukaki ya ce alam tara ila alladhina baddalu ni'matallah wai shin baka ga waɗanda suka juya ni'imar da Allah ya yi musu ba wato addinin Allah ni'ima ce dafa jahilcin da ake ciki kenan kuma idan mutum baban shi ya mutu matan babansa duk sun zama nasa zai gade su da dukiyar ma duk nashi ne yanzu ba a maganan wai mace a bata nata kasan a'a ita kanta ta ake yi Allah ya haramta wannan ya ce kada ku auri wala tunji'u ma nataha aba'ukum min nisa kada ku auri matan da iyayenku maza suka aura daga cikin mata wannan zanta ne kuma aiki ne na jahiliya duka wannan musulunci ya tsaftace kaga duk wani yana daga cikin ne tsaftacewa da Allah subhanahu wata'ala yayi su kuma mata yahudawa idan matansu na haila ba sa cin abincinsu ba sa shan ko ruwa ne idan ta taɓa ba zai sha ba kuma bukka suke ginawa su zauna a ajiye macen a wurin ba ta shigo gida ba sai ranar da ta gama al'ada sannan sai ta shigo gida sannan a yi mu'amala da ita musulunci da ya zo ya ce ta zauna a gidanta kuma duk wani abin da ka saba yi da ita ka yi da ita a mutum da tarawa an kato mata yancinta ne ko an wulaƙanta ta wa'ancan ba sa cin abincinta ba ta kwana a gida sai dai ta zauna a bukta sai ta gama al'adanta za ta shigo gida wannan kuma aka ce ta zauna ta kwana da kai ta maka abinci ka ci ka yi mu'amala da ita kawai abin da ba za ka yi ba karawa da ita kaga an kwato mata haƙƙinta dukkan wannan yana daga cikin bata bayyananne wanda suke a kai Allah subhanahu wata'ala ya yi wa wannan al'umma katar shi sa sai ce wai shin baka ga wa'anda suka canza ni'imar Allah da butulci ba wa ahallu qaumahum daral suka afka mutanensu zuwa ga gida na halaka bawar ai halak suka kai al'ummansu gida na halaka ta fada a ciki Allah ka shirye mu Allah kuma ka kare mu daga fadawa cikin gida na halaka to Allah subhanahu ta'ala da ya faɗi wannan kaga ana jawo hankalin al'umman manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam su yi imar da Allah ya musu to dalilin wannan ta goma shi da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa wanda al'umma kuma sai ya ce wa yu'allimukum ta kunu ta ta'lamun yana koya muku abin da ta can ba ku sani ba a jahiliya ba su san sirrin tafiya da dare ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce inna Allah yatwi fi layl Allah yana nannaɗe ƙasa da dare ana jawo ta shi sa tafiyar da za ka yi cikin dare ya fi kusa a kan tafiyar da za cikin yini daren Allah na matse ta tafiya wato ƙasar Allah yana matso ta sai ka ga kayi tafiya sai ka ga ah, yanzu yanzu haka kai gari kaza cikin dare shi ne wanda da sirrin da ya sa iyayenmu in za su yi tafiya ba sa tafiya sai cikin dare amma yanzu bandin da ke tinafas kaga sun yi wa mutane ne sun kawo mutane tafiyar ma rana tana cikin mai karkar balle na dare to amma akwai sirri a cikinsa kaga wanne yana daga cikin karantar wanda manzo Allah yi wa sahabbai wanda da ba su santa ba suna shan nonon raƙumi suna shan nonon sa ba su san sirrin da ke ciki ba manzo Allah ya ce alaikum bi albanil baqar na hore ku da shan nonon sa fa innaha tarummu min mukhtalifil ashjar saboda sa takan ta takan ci bishiyoyi daban-daban da yayi daban-daban akwai sirri a cikin wannan yayin da take ci shi sa wanda ke shan nono za ka ga Allah yakan yi shi da kwanya Allah ka buɗaɗa kwanyansa shi sa a nan ƙasan babu mai kwanyan bafilatin Kina ba ta an gane a duniya kuwa babu mai kwanyan balarabe saboda me yake sha nunar rakuri saboda akwai sirri a cikinsa ku kaga wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamuna yana koya muku ilimin da ba can ba ku san shi ba yanzu ana cewa ba bature yayi nisa ba an shiga duniya ce ta wato kwamfuta ana digital ne ba analog ba yanzu a ture ya gano ya yi wani wata na'ura wanda idan an idan aka sa mutum a ciki in mutum ya kwanta ya yi bacci ana ganin abin da ke fita a jikinsa a lokacin da ya bacci haka kuma idan zai farka daga baccin na'urar tana ba da alat cewa ga wani abu ya shiga jikinsa shi kenan sai duniya ta ɗauka ba da ture ya yi nisa ga shi nan ya gano wai there is an object da ke fita a jikinsa in zai yi bacci kuma akwai wani object da ke dawowa jikinsa in zai farka sai aka ce ayyo kai bature ya yi latti gashi nan a cikin suratu zuma Allah ya tantance mana wannan bayani ya ce Allahu ya tawaffa al-anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada alaiha al-maut ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى inna fi zalika la ayatin liqaumin yatafakkarun Allah ce Allahu ya tawaffal anfus Allah shine ke tsantsar rayuka hina mautiha a yayin da take mutuwa wallati lam tamut fi manamiha ran da ba a rubuta mata mutuwa ba a cikin baccinta fa yumsiku allati qada alaiha al-maut ran da Allah ya rubuta mata mutuwa sai a rike ta ran mu na fita ne a jikinmu a lokacin da muka kwanta sai ya fita yawo duniya a lokacin da za mu farka daga bacci sai ran ya dawo jikin mutum sannan sai ka farka to shi ne sai Allah ce fa yumsikul lati qada alaiha al wanda Allah ya rubuta mata mutuwa sai a rike ta sai a ce wani daga bacci bi farka wa yursilu al-ukhra sauran rayukan da Allah bai rubuta mata mutuwa ba sai ya sako ta ila ajalin musamma sai ta dawo jikin wannan mutumin ita ma zuwa wani lokaci sananne a wurin Allah sai Allah ce inna fi zalika la ayatin liqaumin yatafakkarun lalle a cikin haka akwai ayoyi da mutane masu tunani kaga Allah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamuna yana koya muku abin da da can ba ku sani ba kaga yau akwai abubuwa da yawa da mutum yake fito da shi ana ta abin nan sai muka ce a'a wai yanzu ba malaman sciences sun ce sun gano dubura kamar mazagi yake ido ke controlling ɗinsa malaman sciences sai muka ce a'a kai wannan gano wadda kuka yi kun yi latti da hadisi nan a cikin bukari da musulun Manza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al'ainu wika sah idanuwa guda biyu su ne igiya da ke daure dubura ɗanɗan fa'iza na matar aina ne idan idanuwan nan guda biyu suka yi bacci istatlakal wika'u sai igiyar ta saki shi ta za ka ga idan mutum na bacci zai iya yin hutu zai iya yin cuta da sani ba saboda ne igiya da ke kontrolin ɗin duburan shine idanuwansa guda biyu ga shi kenan wa yu'allimukum malam ta kunu? fa'alamuna an gane sa'annan bature ya ce ya yi bincike ya gano mace idan ta sadu da namiji maniyin ɗa namijin yana gudana a jikinta na tsawon wata uku kafin ta yi clarity wato ta kawo normal sai mu ce a'a kayi latti ai shi nan Allah ya faɗi a cikin Ƙur'ani ya ce wal mutallaqatu tarabbasna bi an anfusihinna talasata ƙoro'u mata da aka sake su suna zama zaman idda na saki kuɗi guda uku tsiki uku kenan watanni ukun nan da bature yake cewa ya gano mu gashi nan Allah ya fitar mana da shi a cikin me a cikin alkur'ani shi sa aka ce idan mace ta yi idan miji ya saki mace to wata uku za ta yi tana ne ana idda kaga wannan maniyin da ke flowing a jikinta idan Allah ya rubuta ɗa a ciki kaga an gane cewa to tana da ne yanzu tana da ɗa kaga yanzu maganan in ma auren ya kare ne ga baki ɗaya kaga dole sai ta haifar da abin da ke cikin ta kafin za ta yi ne za ta yi wani sabon aure an gane kaga sai ta shayar sannan wannan in kuma babu ciki to kaga wata uku nan ta gama ne ta gama jininta yanzu jinin nan ya yi flushing ɗin duk wani maniyin da ke gudana a jikinta na jikin wannan mijin naka to kaga yanzu wani zai aure ta lafiya lau babu wani ruwa na wani da zai zo ya cakuɗi da nashi ruwa kaga wannan shi ne sirri an fahimci wannan to kaga duk wannan abin wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamuna sannan yana koya muku abin da ta can ba ku san da shi ba yanzu ture ce an gano abin da ke kawo ciwon hanta ko koda shan ruwa a tsaye kuma ka dinga shan shi kul kul kul kuma ce to ai gashi nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana shan ruwa a tsaye ɗaya kenan ko na biyu ya hana shan ruwa a bakin gora gora ko wani abu dai haka kada ka sha ruwa daga ciki ko asturul ka sa ko kuma ka sa kana sha duka manta Allah ya hana sai dai ka juya shi a cikin kofi ka sha hadisin Abdullahi dan Abbas yace naha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yushraba min fami siqa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani kada a sha abin sha daga bakin abin shan kaga in gora ne idan ka sa kaga ka sha daga me daga bakin sa abin sannan in stroll ne ma ka jefa a ciki still ma ka sha ne daga me bakin sa ka samu kofi ka zuba a ciki sai ka sha kaga wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamuna kaga har sojoji suka ce to idan mutum ya sa kaki haramun ne ya sha ruwa a bakin gora har sai an ladabtar da shi in ka sa kaki ka sha ka rika gora kana shan ruwa wannan discipline ne na sojoji kaga a ina aka samu wannan karatu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamuna yana karantar da ku ababen da da can ku san da shi ba amince wannan sannan manzon Allah ya ce kada a far'a wato kwano ko wani abinci a buɗe me dalili saboda akwai dabbobi da suke yawo cikin suna iya sa kai a cikin wannan abin su jefa gurin da za su jefa kuma ya zama illa ga mutum wani lokaci idan abu na tsaye za ka ga kuma yana iya sa abin ko ramin da ke ciki ya sa duwawunsa a ciki kuma ya tashi wanda tashinsu cuta ne kaga wa yu'allimukum alam ta alamuna. tunda kuda a yadda Allah ya kiran halittarsa kai biyu yake da shi dama da hagu ɗaya akwai waraka a jikinta ɗaya kuma akwai cuta a jikinta amma shi kuda duk lokacin da zai hau kan abu a ɗabi'ar da Allah ya kinsa masa baya hawa sai da dukkansa da akwai cuta shi ta duk za ta kuda ya faɗa cikin abu za ka ga ɗaya fi a sama to wanda ka gani a saman shine mai warakar maza Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan idza waqa'a zubabu fi sharabi ahadikum duk lokacin da kuda ya fada cikin abin shan ɗaya daga cikin ku falyazmishu ya dimmi ya shi ciki thumma liyanza'hu sannan sai ku cire kudan me dalili sai ce fa inna ahada janahaihi dawa'un wa fil ukhra shifa'un saboda ɗaya daga cikin fuka-fukansa akwai cuta sai akwai waraka sai wannan ruwayan bukhari da muslim kenan a ruwayan abu dawud sai ce fa hula la yaqa'u illa fi janahihi allazi fihi ba baya fadawa cikin abin sha sai da fuffuken da akwai cuta a cikinta ta mana ko to yanzu idan ka dirmiya shi ciki kaga wannan fuffikin da ke rike da waraka ya kashe cutar da me yasa za ka sha abin kafa wata cuta kaga ina magana ne magana da zai ce maka wasu ya germs da viruses ya fada ciki sha kayan ka hani'an mari'a ba za ka sha ba kawo za mu shanye suna ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an bayyana wannan ka gane kada ka kun kai mango ya kare a gidanku aka yankashe shi ko to saboda haka wannan shine karantar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yi wa al'umma wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamuna yana koya muku abin da da can ba ku sani ba amince wannan ko idan ka tsaya a ciki zaka yi ta fitar da abubuwa da yawa na fa'ida amince wannan sa'annan kuma ba shi nan an ce an gano in mutum yana bacci duk wannan wai bincike ne na zamani yau ake ganowa idan mutum ya kwanta ta hagunsa ta ɓangarensa ta hagu akwai yiwuwar yana iya kamuwa da cututtuka amma idan mutum ya kwanta ta damansa shine zuciyarsa ke samun watsa sauki tunda ai sun ce left ventricle of the heart da kuma right ventricle of the heart ina ne yafi karfi shine left ventricle of the heart ko shine fi pumping wanda idan ka kwanta ta wajen yana iya samun heart attack da makamancin haka idan yi bacci wannan wai bincike ne na turawa domin kuma manzo Allah ce idan idza awaita ila firashika idan ka tafi zuwa ga makwancinka wa tawabbata wudu'aka lis-salati kai alwalarka irin alwalar sallah fattabi ala shaqqika al-ayman ka kwanta a bangaren ka na dama kaga hagunka yana hutawa kaga yana pumping yanda ya dace yana flowing inna fi zalika la ayatin li qaumin yatafakkarun kaga su yanzu suke gano wannan binciken ko mu kuma sama da shekara 1443 da suka wuce manzon Allah ya mana baje kolin wannan ilimi sai dai karancin binciken mu a addini ya sa muke ganin bature ya zo da wani sabon abu wallahi idan na fara zakulo maka daga yanzu har azumi ya ƙare za a ta fito maka da shi ba wani sabon abu da bature ya zo mana da shi ya ka gane cewa lallai namu ne mu muka ajiye shi su kuma suka ɗauka suka mai kwaskwarima sai kuma kana ganin ai su ne har kana jinjina musu ina fata mun gani kaga duka hadisi akwai sirri wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamuna Allah yana sanar da ku abin da da can ba ku sani ba shi sa maza Allah ce idan ka ga maciji ko macijiya a gidanka kada ka yi saurin kashe shi sai ce ka bashi umarni bawan Allah ka hakuri ka fitan min daga gida za ka tada min hankali da na iyalaina ka yi hakuri ka fita in dai ka faɗa haka wallahi za ka gan shi zai sun fiyar da kanka abu da ya wuce ya ce idan ka mai haka hannun tsawon kwana uku ya kubuta to ka kashe shi ba abin da zai same ka dalili shine wani sahabi ne ya dawo daga yaki sai ga matarsa a kofar gida a hijabi kishi da balarabe yake da shi da musulmi mumini yake da shi sai ya aka takobi zai dace ta da kan bakin takobin sai ce ah, me ya zafi me yasa baka da ke ni ku shiga mana ga abin da ya fito da ni ya koro ni yana shiga sai ya kuma ciji kawai ya fasa kai ya yi wani haka haka kan da ya yi haka kawai sai cille wa macijin kai da takobin da ke hannunsa sabai suke cewa mun kasa ganewa wa ya riga wani mutuwa da shi da macijin sai aka kai wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bayani manzan Allah sai ce kai a cikin garin Madina muna rayuwa da aljanu tare da mu saboda haka daga yau duk wanda ya ga macijiya a gidansa ya yi mata magana za ta tafi in yi mata magana ba ta tafi ba ya kashe ta ba abin da zai same shi da ce wannan sahabin yan uwan wannan macijiyar ne suka buge shi saboda suna tare da su shi ya bayyana a matsayin macijiya su sauran suna ɓoye a matsayin su na aljanu da kashe ɗan uwansu su ma sai suka kashe shi sai ce to daga yau ku yi wannan abin ka gane wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamuna yana koya muku abu. da da can ba ku san shi ba mu ilimi kaga idan aka duba irin ababen da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karantar da al'umma zaka san cewa lalle wannan zakar mun cancanci mu gode wa Allah to wannan shimfidan shine sai Allah ce fadhkuruni azkurukum washkuru li la takfurun kaga irin wannan ni'iman kadan daga cikin wannan ma'anar kenan Allah ya ce irin wa'annan ni'imomin da na baje muku konanta na kinsa muku ita a matsayin ku na bayina sai Allah ce fazkuruni ku tuna da ni ku ambace ni azkurukum ni ma zan tuna da ku mashkuruli ku zama masu godiya gare ni saboda wa'annan ni'imomin da ne muku tunda Allah ce wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha idan kuka ce za ku tsaya ni'imomin da Allah ya muku ba za ku iya iyakance shi ba innal insana la zalumun kafar Allah ce lallai adam azzalimi ne kuma mai yawan butulci mai yawan butulci ya butulce wa ni'imar da ubangiji ke masa shine inna aradna al-amanata ala samawati wal ard wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula azzalimi ne wato kuma mai wauta da jahilci saboda bai san ni'imar da Allah ya masa ba ni'imomin da Allah ya mana yau ba gashi kullum kowa a cikin yana gudun talauci ba yana kukan talauci ko yana kaza irin ni'imomin da Allah ya yi mana kaɗai, wallahi wallahi mun fi sahabbai jin daɗi a yanzu duk da wannan halin da muke ciki sahabbai fa akwai mutumin da rigan da zai sa bayi da shi sai da aka rasa tufafin da za a lullube gawa da ita gawan sai da na hamza har sai da ‘yar uwarsa wato ta kawo littafanin da za a binne ɗan uwanta da shi Shi ne ragowar wannan da aka kawo da baya isa hamza saboda dogo ne sannan wannan mutumin mazala ce ɗauka a ba wannan ai da riga haka yake ne bai da abin sawa a jikinsa kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ana sallah yakan ce wa mata kada su yi gaggawan dagowa daga sujjada har sai sun tabbatar da maza sun gama dagowa saboda yawanci wandunan su biya cikici a haka fa suka bautatawa Allah suka samu aljanna ni kuwa yau da ni da kai korafin talaucin da muke magana Allah da muke talaucin su ba kuma haka suka bautatawa Allah Allah ya yarda da su shikenan ba mu da uzurin da zamu gaya wa Allah a yanzu ina fata an gane a talakanka in aka irga ka sai kaga kana da riga hamsin ka kenan ko shine ka ce ai baka da kaya sai in aka yi a kura a daka ba ka da shi da yawa a ce kana da goma ko kuma za ka je na cewa shi ba yi da kaya ko shi wannan gwamna a cikin sahabbai gwamna ba yi da rigan sawa sai an wanke ya zauna a ɗaki tsirara in ya bushe sai ya ɗauko ya sa a jiki sa'idu na amir aljumahi sai ke rayuwa kai kuma a yau yanzu kana da wani uzuri da za ka gaya wa Allah akan talauci a gaba mu da uzuri da za mu gaya wa Allah Allah ka shirya to shi sa Allah ce fazkuruni azkurukum washkuruni ala takfurun ku ambace ni Allah ce zan ambace ku Allah maɗaukaki a cikin hadisi ingantacce hadithul qudsi wanda Imam Ahmad ya rawaito sa a cikin musanadinsa. da isnadi ingantacce daga Anas bin Malik yake cewa qala Allahu azza wa jalla manzan Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi da Allah sai ce Allah ne girma da buwaya ya ce yabna adam in zakarta zakartani fi nafsika zakartuka fi nafsi ya kai dan adam idan ka tuna ni a zuciyarka ni ma zan tuna ka a zuciyarka a cikin raina Allah ce zan ambace ka yanda ka tuna da ni a cikin ranka ni ma zan tuna da kai a raina sai ce in zakarta ni fi mala'in zakartuka fi mala'in mala'in mala'ika idan ka ambaci sunana a cikin mutane to ni kuma zan ambaci sunanka a cikin mala'iku kaga shi kenan ambatan Allah ba abun wasu ne sai ce wa inda nauta minni shibran da nautu minka zira'an in ka nemi kusanci da ni daidai ni ko zan zo maka zara'i zan jawo ka jiki kusa da ni a matsayin zara'i ɗaya wa in nauta minni zira'an min ka ba'an idan ka tsara himma musamman a cikin wannan wata ka nemi kusanci zuwa ga Allah kamar tsawon zira'i ɗaya Allah ce ni rungume ka kawai zan yi kaga yanzu ana ƙarfafa ka ka nemi ne ya dan Allah amince matsalan ka nemi yardan Allah musamman a cikin wannan wata mai albarka sai ya ce wa in ni tamshi atituka harwalatan in ka zo min kana tafiya hankali ni kuma zan kusantar da kai zuwa gare ni da gaggawa kaga Allah yana son ka miƙa al'amarin ka zuwa wa zuwa gare shi in dai ka nemi yardan Allah to Allah ba zai tabar da kai ba ba zai wulaƙanta ka ba sannan kuma zai ɗaukaka ka duniya da lahira ashe kenan wannan shine lokacin da ya kamata mu riki Allah saboda yanzu kofofin aljanna guda takwas a buɗe suke tun daga jiya bayan faduwar rana manzo ce ba za a kulle ta ba har sai ranar da aka ga jinjirin watan shagwal wannan kofofin aljanna wuta guda bakwai an kulle ta kuma manzo Allah ce Allah ba zai buɗe kofa ko da guda ɗaya ne a cikin ta ba har sai ranar da ga jinjirin watan shawwal sannan za a buɗe kofin wuta sannan Allah zai sauka da mala'ika tun daga gajiyar nan mala'iku guda biyu da suka sauka na farko yana wa masu kuɗi da masu taimakawa addu'a yana cewa Allahumma a'afi munfiqan khalafa ya Allah duk mai ciyarwa mai taimakawa bayan Allah duk abin da ya ciyar ka ninka masa ninkin da ninkin shi kuma na biyun shi kuma yana cewa Allahumma a'fi mumsikan kalafa wanda yayi tsantsamo ya rike kudin ya shake shi jam ya Allah ka shaƙe kudin ka wargaza su ka lalata dukiya haka suke yi shi kuma ɗayan wa'annan guda biyu da adan da suke yi shi kuma wani da Allah ya saukar da shi shi kuma aikin da aka sa shi yake yi kenan sai ce ya baghiyal khair aqbil kai ne san alkhairi fuskantu wata alkhairi ga shi nan wa ya baghiya shar aksir kai mai neman shari ta kaita sai mazala Allah ce walillahi utqa min an-nar wa zalika fi kulli lailatin ramadan kowane dare Allah na iban iban farko yana gafarta musu yana ‘yanta su daga shiga wuta su zama list ɗinsu yanzu su zama ‘yan aljanna. Da inda sun mutu kafin lokacin wuta za su shiga direct. amma saboda da suka yi za a yi dilitin ɗin sunansu daga kujeran wuta za a mai da su zuwa 'yan aljanna wato yanzu in sun mutu da yau insha Allah za su shiga aljanna Allah ka samu cikin su kenan ya kamata mu yi hukunta a wannan lokaci musamman akwai mutanen da in ba baka warware shi daga yau kafin buɗe kafin baki azumin ka kudan duk mutumin da ya taɓa zuwa gidan boka kwana goma da suka wuce ko sati ɗaya da suka wuce in ka warware shi ba yanzu azumin banza kake kuma sai ka yi kuma Allah ba zai karɓa ba da manzala ce duk wanda ya je gidan boka ya gaskata shi ya kafarsa ya kafarsa aikin sa kwandem tun daga ranan da ya musulunta kenan ranan da aka haife shi a duniya kenan ko shine musuluncin sa har zuwa wannan ranan aikin da yayi kwandem kaga sai ka tuba wanda kuma ya je gidan bokan amma an gaya masa abu bai fuskata ba manzo Allah ce sai yayi sallan kwana cikin Allah bai karba ba kaga shi ma ya shiga ciki kenan ko sannan kuma wanda yake gawa da dan uwansa musulmi saboda ya cuce shi a harkan kasuwanci na duniya ko a ya zalunce ka sai ka dena mai magana ga baki daya to ka je ka warware wannan rashin magana dan duk aikin da kake yi ba za a daga shi sama ba har sai ranan da kuka yi sulhu tsakaninka da wannan mutumin haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce haka kishiyoyi masu kaba da juna ko ba sa magana kusuma haka in suka yi azumi ba za a karɓa ba haka kuma masu kallon siris na fina-finai su ma Allah baya bukatan azumin su haka manzo Allah ya ce saboda me yace ce lam ya da az-zur wal'amala amal bihi falaysa lillahi haja an a ta'amahu wa sharaba duk mutumin da bai bar karya ba da aiki da karya. fina-fina aiki karya ce kuma in kana kallo ya kana aiki da me nan karya. sai ce Allah ba yi da buƙatar rashin cinka da rashin shanka baya buƙatar sa kaga kayi yunwan banza kayi ne kishin ruwan banza kenan Allah ka kiyashe mu to kaga wannan shi sa sai Allah ce washkuruni wala takfurun ku gode min kada ku butulce min idan kuka butulce min to wannan za ku yi asara ina fata an gane shi sa a ɗayar wayar wanda imam muslim ya rawaito ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya ce in ka ambace Allah a zuciyarka Allah zai ambace ka a ranka kenan yana nuna kwaɗaitar da mu wato yawaita ambatan Allah musamman a cikin wannan watan kai duk wani zikiri da za ka yi da karatun Qur'ani yake duk Qur'ani lada ba kai subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim ko kaga ka karanta ta ko wanda ya karanta Fatiha kadai ya fi ka samun lada wani zai ce to ni ban yi karatu mai zurfi ba iya abin da na iya ta sallah daga alamtar kaifa zuwa nasi alamtar kaifa zuwa nasi ka iya ko kullum ka karanta ta so dubu ka ta maimaita ta ka karanta ka dawo ka karanta ka dawo ka karanta ka dawo ya fi da wanda ke tasbihi subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar wani kuma zai ce a'a daga sabbi hisma rabbika la'ala na iya zuwa minal jannati wan nasi ko ta ala a'ala ko zuwa jannati wannan ka koma ɗauko ka koma ka ɗauko ka koma ya fi alkhairi da wanda ya subhanallah walhamdulillah wala ila illallah Allahu akbar ba a ce wancan ba bai da lada ba amma ka fi shi samun lada saboda wata ne na Qur'ani duk wani zikiri da zaka yi yafi na Qur'ani a wato jike na Qur'ani ba Qur'ani yafi na wannan zikirin da zaka yi to saboda ne wata ne na ƙur'ani magabata haka suke sukan kare da baki ɗaya zuwa ga ƙur'ani imam malik yakan ajiye duk wani karatun hadisi sai kufa zuwa karatun ƙur'ani imam shafi'i yana sauke ƙur'ani a kowace rana sau biyu zai sauke ranar da daddare zai sauke a ƙarshen wata zai sauke so na sittin haka yake yi ina fata ta an gane haka shi ma Ah, wato Usman bin Affan yana dire Qur'ani a kowace rana so daya a ƙarshen wata ya karanta so na so talatin haka Sufyan as-Sauri shi ma haka ina fata an gane Imam Malik ma idan watan Ramalana ya zo sai ce marhaban bi shahril Qur'an maraba da zuwan watan Al-Qur'ani Sayyidina Umar yana kiran wannan watan yana cewa marhaban bi shahar mukaffirun zunub lale maraba da zuwan watan da ke kankare zunubinmu a wata ruwa ya ce mutahiratun lizunubi yana kace mu daga zunubanmu amma kaga wa'annan duka sai idan ka kiyaye can ababen saboda haka za mu ba da dama ga tambayoyi idan akwai saboda lokacinmu ya yi za mu amsa tambaya in kuma babu insha Allah za mu taƙaita insha Allah subhanahu ta'ala

haka kuma lokacin da yake buɗe baki idan ka ciyar da shi za ka samu lada wal a ranar za ka samu lada in ka ciyar da mutum goma a ranar za a rubuta maka ladan azumi goma sha ɗaya idan kuma ka yi ciyar da mutane ɗari ne a ranar kana da ladan azumi ɗari da ɗaya Wancan bonus ne za a baka saboda kuɗaitar da kai a ciyarwa shi sa muna da iftar da muke yi a wannan masallaci da wato a tagomashin wannan a iftar ɗin idan kana so kai ma ka sa hannun jarinka a cikin iftar ɗinmu ga akan mu idan ka sa biliyan ma muna so idan ka sa tiriliyan ma muna so idan ka sa ka tiriliyan ma muna so ba kun tiriliyan ma muna so eh baya kaɗan kuma baya yawa idan ka sa duka muna so saboda muna iftar a nan Allah ya samu dace na'am ba ta biyu Mai tambaya na tambaya ya za a gane boka. Hanyoyin gane boka suna da yawa. Duk mutumin da ka je wajen sakaji ya ce maka zan maka ku boka ne kwamfam. Boka ne, saboda shi istikara wani baya yi wa wani babanka bai isa ya maka ba mamanka ba ta isa ta yi maka ba kai manza Allah ce ka yi saboda mahimmancin sa ne yanda manza Allah karanta da sabbi ake lakkanawa majiri fatiha a baki aka koya mai haka manzo Allah karanta da sabbi istikhara kowa aka aka koya mai wani baya ma wani haka in ka ji ya ce ma za a maka istikhara to boka ne sannan idan ka je wajen ka ga ya dunkule carbi ya dunkule ya ta ce ba ka zaɓa nan ya juya ya juya ya juya ya ƙara rike ya ce zaɓa ka zaɓa nan ya juya ya juya ya juya ya ce zaɓa ka zaɓa sai ce ka ne wannan boka ne dan kuma ka je wajensa ka ji ya ce miƙo hannunka ka miƙa mai hannu ya ɗaura hannunka a tafin hannunsa ga ya yi lumshe ido ya kalle ka ya ƙara lumshe ido ya ƙara kallonka ya ƙara lumshe ido ya ƙara kallonka sau uku wannan confirm ka sun gumin arnan boka ne ina fata an gane an gane boka ne saboda yanzu aljanin da ke jikinsa ne suke da suke duba ababen da ke faruwa da kai saboda shi aljani yadda Allah ya halice shi da sirrin halittarsa idan akwai aljani a jikin mutum wanda suke irin magungunan nan da sauransu ko idan ya taɓa ka duk abin da kake yi a rayuwanka aljanin zai gani to duka shi aljanin na jikinsa shi zai dinga gani kamar tv zai dinga yadda ka kaci ctv haka zai gani har za ka ga zai faɗi sunanka da san ka ba amma zai gaya maka sunanka zai faɗi maka ranar da aka haife ka zai gaya maka kaza to wannan boka ne saboda aljanin da ke jikinsa ne yake fito masa da wannan abu amince wannan mutane da yawa ana ruɗuwa da irin wannan sai ka ji a ah, mutum nan bai san ba ya aka yi ya san abin nan yanda suke yi kenan ko kuma kana zuwa ba zai tambaye ka me ke damun ka ba kawai sai dai ce abu ka sunanka kaza kuma abu kaza ya kawo ka saboda yana da aljanu da suke aiki aljanun da suke mai aiki kana shigowa za su tambayi aljanun da ke jikinka shi kuma yana gaya musu su kuma suna gaya wa boka boka kuma yana gaya maka kaga kenan sai ka rikide amince wannan sai ga ta rikice ana cewa kai mutumin nan ubansu ne duk mutumin da kuma ka zo gaisawa da shi yana rike da carbi kaga ya zare hannu a cikin carbin kaga carbin a sama yace salamu alaikum a sun gumin number one boka ne arni wannan aljani ne ya rike shi saboda haka boka a musulunci kafiri ne number one saboda haka haka suna nan alamomin na da yawa ake gane boka Allah ka shirya da mu insha Allah lokaci ya mana halinsa wanda muka karanta daidai Allah ya karba mana wanda kuma muka yi kuskure Allah ya yafe mana a wannan hali da muke ciki na jarabawa a cikin wannan yanki zamu na karewa. musamman a wannan gari namu da muke cikin wannan musika da fitinu muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya yaye mana duk waɗanda suke haɗa wannan bala'i da kunci a cikin wannan al'umma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mai da martani a kansu ya kwaye ya tona asirinsu kuma ya raba mu da sharrin wa'annan mutane idan masu shiryuwa ne muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryar da su in ko ba masu shiryuwa ba ne ya Allah muna roƙonka da sunayen kakakku da siffofin ka ka magance mana matsalarsu duk wanda ke son wannan ƙasa tamu da alkhairi ya Allah kafi mu sanin sa ba shi ikon sadar da wannan alkhairi zuwa ga wannan ƙasa tamu ko kuma ka sa mana daga cikin wanda za mu amfana da shi duk wanda ke neman wannan kafa ta mu da sharri ya Allah ka fi mutunin sa ya Allah ka mana maganin sa kuma ka tare mu da zuriyar mu bakiya daga wannan musiba shugabannin da ka azarta mu da su ya Allah ka tausasa zukatansu ka kinsa a cikin su tausayi gare mu ka su kawo abin da zai amfane mu duniya da lahira mu kuma da ka kaddara muna karkashin su ka ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saɓawa dokar ka ba haɗa fuskokin mu a wannan wuri muna roƙon Allah subhanahu wataala ka haɗa fuskokin mu a cikin firdausil a'la wanda ya gina wannan masallaci muna roƙon Allah subhanahu wataala da gina masa ka fara a aljannar firdausi ya ƙara burkar arzikinsa ya yi albarka da zuriyarsa da mu masu karatun da mu masu sauraro ga baki ɗaya kai mana wannan albarkan da muka roƙa masa da mu da shi ga baki ɗaya a tara mu a cikin sirrin a'la subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk